radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio tehran da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su akwai labarin duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na muku harshen farsanci akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma ga watan Maris na shekara ta 2024 wanda ya daidai da 29 ga watan Sha'aban na shekarar 1445 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 152 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan maris din shekara ta 1872 masanin siyasa ɗan ƙasar italiya gise macini ya rasu an haife shi a ranar 22 ga watan yuni na shekara ta 1805 sannan kuma ya kammala karatunsa na gaba da jami'a a birnin geneva sannan kuma ya shiga cikin manyan ƙungiyoyi na asiri waɗanda suke fafutukar kwato 'yancin ƙasar italiya daga mulkin austria an ɗaure shi sakamakon haka kuma bayan an sake shi ya kafa ƙungiyar matasa masu aƙidar 'yan kasanci da kuma manufofi guda uku haɗewar italiya samar da jamhuriyar italiya da kafa turai a matsayin ƙungiyar ƙasashe masu 'yanci da daidaito ya sha wahalhalu matuka a gidan yari kamar yadda kuma ya nemi yin juyin juhali ba tare da zubar da jini ba don haka ya tafi faransa da switzerland amma kuma an kore shi daga waɗannan ƙasashe guda biyu daga nan kuma sai koma ingila da zama a ganinsa juyin juhali aiki ne na tunani ya kasance mai kishin ƙasa ya goyi bayan duk wani yunkuri na ci gaban duniya a ƙarshe dai a ranar goma ga watan maris na shekara ta 1872 yana ɗan shekaru 67 a duniya ya rasu a cikin halin gudun hijira. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan maris ɗin shekara ta 1945 jiragen yakin amurka sun yi ruwan bamabamai a kan birnin tokyo babban birnin ƙasar japan a lokacin yakin duniya na biyu ɗaruruwan bamabamai na amurka sun yi ta sauka a kan ƙasar japan musamman ma a birnin tokyo yayin da yakin ke ci gaba da tsananta mummunan harin amurka a kan birnin tokyo a ranar 10 ga watan maris din shekara ta 1945 ya kashe dubban fararen hula na kasar japan hare-haren na jiragen yakin amurka na daga cikin jerin hare-hare da amurka ta kai akan fararen hula a kasar japan da nufin tilastawa kasar ta miƙa waya duk da haka japan ba ta miƙa waya ba sai a watan agustan shekara ta 1945 lokacin da amurka ta kai mata hari a biranen hiroshima da nagasaki da makaman nukiliya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 to madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu shugaban kungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas ya buƙaci a ɗauki matakin gaggawa don kawo ƙarshen yakin gaza kafin shiga wata ramadan a birnin london na birtaniya kuwa dubin dubatar mutane suna gudanar da zanga-zanga mai neman a tsagaita wuta a zirin gaza kotu a jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta buƙaci ɗaurin shekaru 20 a gidan kaso ga ɗan jarida stanis bujakera tons kuma ga labaran dake-dake shugaban kungiyar gwamnatin palestinawa ta hamas ismaila haniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa domin tabbatar da cewa an kawo ƙarshen yaƙi a kan al'ummar yankin zirin gaza kafin shiga watan ramadan mai alfarma a cikin wata sanarwa da fita a ranar jiya asabar ismail haniya ya buƙaci shugabannin ƙasashe da fitattun mutane da malaman addini da kuma ƙasashen musulmi na duniya su hanzarta aiwatar da ayyukan suna siyasa da diplomasiya da kuma na shari'a don hana ci gaba da kisan kiyashi da isra'ila take yi a kan al'ummar yankin zirin gaza wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane kimanin dubu talatin da ɗaya ya bayyana cewa mutanenmu suna fatan ganin cewa sun shiga cikin watan ramadan mai alfarma a cikin yanayi na samun sauki dangane da irin kisan kiyashi da suke fuskanta daga yahudawan sahayuniya ya bayyana cewa akwai buƙatar ƙarin matsin lamba na ƙasashen musulmi da kuma sauran ƙasashen duniya masu 'yancin siyasa na ganin cewa an tilasta wa isra'ila ta dakatar da yakin da take yi akan al'ummar gazan shugaban na kungiyar hamas ya bayyana cewa wannan nauyi ne da rataya akan dukkanin ƙasashen musulmi da kuma sauran ƙasashe masu 'yancin siyasa a duniya to a can birnin london na kasar birtaniya kuwa dubin dubatar mutane ne su gudanar da zanga-zanga a ranar jiya asabar da suke nema ta wuta a zirin gazan watanni biyar bayan fara kazamin yaƙi wanda isra'ila ta kaddamar a kan al'ummar yankin da sunan yaƙi da hamas masu zanga-zanga dai sun yi tattaki a cikin tsari sannan kuma dubban 'yan sanda sun ba su kariya mahalarta tattakin suna dauke da tutoci na falastino wasu kuma suna da takin cewa yanci ya tabbata ga palestino tare da yin allah wadai da kisan kare dangi da isra'ila ke yi wa fararen hula musamman mata da kananan yara a yankin zirin gaza yan sandan birnin london dai sun ɗauki dukkanin matakai na bayar da kariya ga masu zanga-zangar misali da irin matakan da wasu 'yan siyasa na ƙasar burtaniya suke ɗauka na tunzura masu kyamar addinin musulunci wajen kalubalantar duk wata zanga-zanga ko gangami na nuna adawa da isra'ila to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran watanni shida bayan kama dan jarida stanis bujakera kotu a jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta buƙaci a ɗaure shi tsawon shekaru ashirin a gidan kaso ana tuhumar sani dai da rubuta labarin da ke tonan sile da kuma barazana ga ayyukan soji biyu bayan mutuwar wani dan adawa a zaman da aka gudanar a kotun dai mai gabatar da kara sarge bashoga ya buƙaci kotu ta zartar da hukuncin mai tsanani wanda hakan zai zama abin koyi ga jama'a na kaucewa yada labarai na karya wanda ka iya tayar da hankali ko kuma janyo tashin hankali da kuma yaƙe-yaƙe a cikin al'ummar ƙasa nan take tuhumar mai gabatar da ƙara ya biyo bayan ƙarar da masu kare ɗan jarida suka yi wanda ke adawa da da wasu tumce-tumce da aka yi masa gwamnatin kasar faransa ta ce da karanta za su ci gaba da zama a cikin kasar chadi bayan da ta fice daga wasu kasashen yammacin nahiyar afirka da yake jawabi wakilin shugaban kasar faransa emmanuel macron a afirka jean marie bokel ya bayyana cewa babu wani dalili da zai sanya sojin kasar faransa su bar kasar chadi kasancewar gwamnatin kasar faransa tana da kyakkyawar alaka da chadi a halin yanzu mali jamhuriyar niger kuma burkina faso dai sun fatattake sojin faransa daga su biyo bayan jin mulkin da ya kawar da gwamnatocin fararen hula da suke dasawa da faransa kala sojin faransa dubu ɗaya ne da yanzu haka suke zaune a cikin kasar chadi ɗaya daga cikin kasashen da faransa ta raina to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan.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 na lissafi game da ilmomi na fasahar lissafi da kuma zanen hanyoyi game da makaloli da ya rubuta daban-daban a ɓangarori na ilimi wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mutane da suka taka gagarumar rawa a ƙasar iran da kuma wasu yankuna na yankin gabas ta tsakiya wanda aka fi sani da suna dr hisabi da da Allah za a je tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da ɗansa da kuma Sa'id a cikin darasin namu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. فرزند ده حالتان چطور است؟ یا یا ککی خوبم این لپیا خوش آمدید سنون کد زوا بفرمایید بسم الله کو خانه گده زیبا میکاو باغ لمبو قدیمی دردی امروز یو به صورت ده سورر موزه ورن اجی کاین تاریخی آن در آمده است حکا یزو ما میبینیم مو منگنن ما میتوانیم ببینیم مو زم ایگنن دانشمند مسنی بزرگ بابا او بوده است شی یا چی؟ من میدانم نی نسنی من دوست دارم بدانم نی این سن انسانی ایشان شی بیشتر ما یوه پدر مایپی علم علمی فیزیک علم سن لسپی مهندسی علم انجینیر من شنیده ام نی نجی رشته رشه دانشگاهی نجامعه ایشان تحصیل کرده است شیعی کراتو ریاضیات علم لسپی ستاره شناسی علم سنن توراری پزشکی علم لکتنچی بیولوژی علم سنن حالتو باور کردنی ابین یرده نابغه می قلوه او بوده است شی یکسن سازمان انرژی اتمی چی بیار کلا در مکامش کلیا فعالیت ایوکا فعالیت ها ایکچه ایکچی او داشته است شی یکسن یا نده همه دوکا آنها افتخار می کنند سو سنا الفهری آنها دوست دارند سو سنا سن سال شکره 1990 این به عنوان این مرد متون اول نه علمی نه علمی جهان دنیا او معرفی شد شی ام بیانه شی براستی حقیقا انگسکیا سرزمین قصه دانشمندان مسنا تو banda aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da tarjama ta tsakanin muhammad da kuma sa'id da kuma ɗanɗan dr hisabi idan Allah mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri ni abdullahi salo ke mako fatan alheri a mu shirin na gaba. tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To masu saurari yanzu lokaci ya zan koma gefen aku da Gul Muhammad Baluch domin jin irin wakar da ya rera mana. Da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. شمی هوا شمیری پتی باز گریتا که گوشتی بلی ارسا گوشی ارسانی Ki kalan porret kay Deli dali Ki morvaret Geset Nasoptak Ki kebi तो गिचीनीत माही पति आस की गर्दने चू फिर बंदी Wajabatagwash manwan gichinun mahune. Killado گیچینون ماونه که جانب الموتی آره ها جانی بابا ما تا که منوات گیچینون ماهونه و تی آسکی हवा गर्दने चुकर बंदा mani kamamyan, shanko mani kamamyan, halle mani kamamyan, gololal ya jaldi, gololal ya jaldi. Bul muhammad baluch a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun ji daɗin ta a nan zan jalin zamun shirin a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bayan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya gwasta gololar insan du chashma gwasta gololar alle gololar alle gololar to don za mu karkare sai idan Allah kuma can jima da maza ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you